yau litinin takwas ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 insha Allah ta'ala muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci kamar yadda aka saba haduwa a cikin wannan wata mai ɗumbin albarka muna fatan abinda Allah subhanahu ta'ala yake rabawa na alheri Allah ya azurta mu da shi a wannan wata da da iyaye da kakannu da zuriya sannan muna karatu cikin alkur'ani mai girma a irin waɗannan kwanuka eh, kuma muna suratul ahzab mun tsaya a karatun da ya gabata ta talatin da shida za mu tashi ayata talatin da bakwai insha Allah ta'ala a cikin suratul ahzab zai zama darasi na takwas a wannan sura muna fata Allah ya samu dace na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في لأزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi وأنعمت عليه أمسك عليك zaujaka. wannan aya kamar yadda aka fara bayani Allah subhanahu wata'ala yana magana ne a kan sha'ani mai girma na auren Zaid bin Haritha da Zainab bintu Jahsh da kuma bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa shi zai auri Zainab bintu Jahsh bayan a lokacin da ake bashi wannan labari tana da miji kuma tana gidan mijin sannan kuma shi ne wanda ya hada aurensu da wannan mijin sannan sai Allah ya bashi labarin cewa zai auri ita wannan mata Zainab bintu Jahash shi yasa wasu suka yi taba bayanai kamar irin su munafukai da yahudu da wasu raunanan abunan tafsirai ko kuma bayanai akan wannan sha'ani din Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ikon boye wani abu na wani sha'ani da ayoyi suka bayyana da yana da ikon boyewa kare bayyana wa mutane da wannan aya tana ciki saboda ta tayar masa da hankali sosai Annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi sosai abunda ya dame shi shine shi ne fa ya tashi ya nemo wa zaidu wani harith zaidu kuma ɗan gidansa ne da zaidu wani muhammad ake ce masa aka zo aka soke kamar yadda muka karanta a baya to ɗan gidansa ne a gidansa ya girma a ce shi ya nemo masa mata ya kuma hada aurensu ya biya sadaki biya sadaki dinari goma da dirhamai sittin ya biya wa zaid ibn haritha wajen auren ita zainab Bintu jahsh shi ya ba da buhun abinci kuma shi ne ya yi mata kayayyaki duka wani annabi sallallahu alaihi wasallam ne <coughs> ba ta so ma har Allah sauko da aya a bisa kaulin da aka bayyana cewa sha'aninta shine dalilin saukan wannan aya ba ta so annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa lallai shi abin da yake so kenan aka zo aka yi aure sai Allah ya aika masa mala'ika sun kusan shekara guda suna tare da zaid wani kauli yana cewa sun yi shekara guda suna tare da zaid ibn haritha amma dai zama ne na wanda ba asalin kaunan juna suka yi tun farko ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu ya zo ya ce masa to fa zai auri shi din kansa zai auri zainab bintu jahsh haka wannan magana tana damunsa sosai tunda Allah ne ya faɗa har aka aiko mala'ika to ya tabbata sai ya faru to abin da ya dame shi kenan ya yi imani wannan magana da aka faɗa babu shakka sai ta faru don Allah ne ya faɗa aka aiko mala'ika ya gaya masa yanzu ba jira ake an shawarce shi ba kawai hukunci ne Allah ya masa bayani ya dai sani cewa haka za a yi to shine ya dame shi to shine bayan sun shekara guda da Zainab da Zaid a matsayin mata da miji wani abu ya sa haƙurinsu ya tike ya kai ƙarshe zai da yana ganin kawai shi fa ya rabu da ita shi ne don duk lokacin da ya bijiro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amsik alayka zawjak a ah, ka rike matarka to anan bayan sun shekara guda abu ya kai makula shine sai zaid ibn harith wata rana ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shi kan a yau yana so ya sake zainab bintu jahash shi ne allah yake ba da labari bayan ya gaya masa wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a amsik alayka zawjak ka rike matarka kar ka sake ta ka rike ta to wannan abun da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya rike matar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ilimi ya gabata gare shi Allah ya sanar da shi cewa zai auri ita wannan Zainab bin Jahash amma dai ba zai yi a yi auren mata ɗaya maza biyu ba haka sai yana matsawa Zaid bin Harith ya ci gaba da rige ta don tsabar nauyin a cewa yau shi ya aure ta ya san sai Zaid ya sake ta kafin shi ya aura to Zaid ya yi azaman sake ta shi kuma ya masa a'a ya je ya rike ta to shine sai Allah yake ce masa wa ta taqulu lillazi ladhi an'ama Allahu ka katina ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> lokacin da kake gaya wa wanda Allah ya yi masa ni'ima shine Zaid bin Haritha Allah ya masa ni'ima da musulunci ya jefa imani a zuciyarsa ya musulunta ya kuma yi masa ni'ima da rayuwa a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wa an'amta alaihi kai ma ka masa ni'ima ta hanyar 'yan tashi bayan dashi bawa ne kuma sannan ka rike shi mafi soyuwan mutum a gurinka domin zai da wani harita ana ce masa hibbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son sa yake kuma son ɗansa usama shi yasa ake cewa usama bin zaid hibbu rasulillah wa bin hibbi rasulillah e eh, shalele manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shalele manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine usama bin zaid kenan shine Allah ce wa amta alaihi kai ni'ima a kansa da dukkan gata ka tina lokacin da kake gaya masa kake ce masa amsik alaika zaujaka ka je ka rike matar ka kar ka sake ta wattaqillaha wannan wattaqillaha malamai suka ce wattaqillaha ko dai maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa zaid zaid ya ce zai sake matar shi ko ce masa a ah, amsik alayka zawjaka wattaqillaha ka rike matarka wattaqillaha ka ji tsoron Allah ka rike ta kar ka rabu ita ko kuma wattaqillaha wannan magana ce Allah subhanahu wataala yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin magana da yake gaya wa zaid bin haritha shine wa tukhfi fi nafsika kana abuna Eh, wa ita taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zaujaka kana cewa wanda Allah ya masa ni'ima da musulunci ya masa ni'ima da rayuwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka masa ni'ima da yantawa ka masa ni'ima da soyayya kana ce masa ka kuma yi masa ni'ima da auro masa mata kana ce masa amsik alayka zaujaka. ka rike matarka to wattaqillaha kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji tsoron Allah wa tukfi fi nafsika kana ɓoyewa a ranka mallahu mubdihi abinda dole Allah zai bayyana shi to shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake boyewa shine wannan maganar cewa zai auri Zainab ne haka ya ƙi gaya wa kowa kuma ya bar zaidi ya sake ta balle shi ya aure ta shine Allah Allah ce wa takhshan nasa kana tsoron wai maganganun mutane kasan da an yi wani auren zai za a yi maganganu ka to shine wa takshan nasa kana tsoron maganganun mutane Allah ce wallahu a haƙƙo an takshahu Allah shi shine cancanci ka ji tsoronsa in ka nema abu mai saurin jawo hankalin jama'a to harkan auratayya sama a gidan harkar iyali daga harkar iyali kawai daga mutum ya faru wani abu kawai daga mutane suna ta yaya ta abun da gaskiya ne ƙarya ne duk ba sani ba amma sai sun yi magana to musamman in wanda ya shafi wani mutum haka to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ce ya auri Zainab bintu Jahsh bayan Zaid bin Haritha ya sake ta ai maganganu za a yi wannan ku shi ya nemo masa ya auri matar ɗansa ya auri kaza ya yi kaza mutane za su yi ta magana tun a dama balle inda a yanzu ne to shine Allah subhanahu wa ta'ala ke ce masa ta takhshan nasa kana tsoron maganganun mutane wallahu ahaqqu an takhshahu Allah shi ya cancanci ka ji tsoron sa shi yasa duk abin da mutane suka mada karka damu in ka san kana kan gaskiya ko akan rayuwar addini ko akan mu'amalanka ko akan kasuwanci ko akan ka na auratayya karka damu da kuma sai komai ka gaya wa mutane a'a in bukata dai ta kama na gaya wa wanda ya dace shi ma iya abun da ya dace don ka ce komai sai ka gaya mutane za ka sha wahala irda'un nas gayatul la tudra yawa wai ka gamsar da mutane su gane cewa eh ai kai din kana da gaskiya ko kuma kai din baka da matsala ina ba dai mutanen bane yawa ko ya kai ba to shi yasa ma kawai ka kame kai shiru tsakaninka da Allah yana da kyau to shikenan ka huta amma in ka san akwai zalunci ko kuma a'a wani abu na mummunan manufa tsakaninka da Allah to wannan kuma wani abu ne da ba ka da riba duniya da lahira amma in ka san tsakaninka da Allah kai iya iyawarka kayi abin da ya dace to Allah ya kamata ka ji tsoro amma maganganun mutane ka basu za su yi su gaji kawai maganar su kuma ba ta tasiri duk maganar da in kai kana kan gaskiya za ka ba tasiri za ya fi ne kawai ta faɗi shikenan kuma ta wuce shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron abin da zai biyo baya na maganganun mutane shine Allah ke bashi labari Allah ya ce kana ɓoyewa a cikin ranka abin da Allah ke bayyana shi to wannan munafukai da yahudu sun yi magana a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba daidai ba wajen fassara wa tukhfi fi nafsika kana ɓoyewa a cikin ranka suka ce wai ai asali annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Zainab bintu Jahsh a ransa shine sai ya ɓoye tana gidan zai zaid bin harisa amma shi kuma yana son ta saboda haka wannan magana alhafiz ibn kasir rahimahullah ya ambace ta sannan kuma abu ne eh, sheikh muhammad al-amin shankiti rahimahullah yayi bayanai masu tsayi ya ce malaman tafsirai da suka ambaci irin wa'annan maganganu a cikin tafsiransu irin su imamu al-qurtubi su imamu ibn jarir tabari sun ambata ne don su bayyana wa mutane cewa wannan magana ƙarya ce ba daidai bane ba ta kuma dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne ba kammalallen mutum sallallahu alaihi wasallam saboda haka irin abin da mutane suke yi dan ka mutane suna irin wannan ko a yanzu haka sai wani ga wani sai aboki da aboki sun samu sabani wannan dama yana son wancan matar yace wa wannan zan nuna maka mata wancan yace eh kaza dan ka ji an yi jagoran dole wani abu hakan nan wanda kawai zaka ga gaba daya daga karshe sai a samu wani mummunan rashin mutunci eh, nan suna tare wannan ya ce shine wancan ma ya ce shine sai aka yi kaza sai wannan ya ce kaza saboda haka wannan yana ganin wannan ya auri matar wancan wannan yana ganin wannan ya auri matar wancan sai kin kawai an kare da wani irin shirme ta kai ka ce mace ita kadai ne a duniya rawar wannan shirme yana faruwa sannan ciwon zuci wani sai a cikin mutane wani da zaran ya ga wani ko zai ci gaba ko kuma auren wata to yake na sai ya ji wani abu kuma a ransa saboda haka so yake ga cewa cewa sai ga abubuwa duk sai ga mutane sun zama sun jirkice ba su da haƙurin mutunta juna ba su da haƙurin mutunta juna akwai mutunci akwai halal eh wane a ga sahabbai nan radiyallahu anhu wane ya rabu da mata wane ya aure ta wancan ya rabu da mata wancan ya aure duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin a yi irin wani zaka ga akwai dalili ya aka yi wani suka rabu da wance ya aka yi wani ya aure ta zaka akwai cikakken fahimta da juna amma irin abubuwan da mutane suke a irin yanzu zaka abu ne a cin mutunci ne a a wasu abubuwa ne su ne su rinka yi wa juna in ka bincika hakika da mu sai ga wannan shine bayi da gaskiya ko wancan shine bayi da gaskiya abu kuma wanda ba abu ne wanda ya kamata a ce an yi haƙuri an jure sai ga mutane sun zo suna ta damun kansu a kai wani kuma za ka samu ko za ga da su ake bibiya a raba aure wannan da wancan sannan sai kuma a tsakani kuma wani kuma sai aura kuma duk irin wannan shiririta da da da da mutane suke a yanzu shine munafukai suke so su jingina ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wannan kammalalle ne ta yaya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemo wa zaid auren zainab a ce kuma wa yana son ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce nan ba ya wuce nan ba shi da irin wannan dabi'a ko ba shi da irin wannan tunani sallallahu alaihi wasallam babu wannan dabi'a babu wannan tunani tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka waɗannan maganganu da aka jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukan su ƙarerayi ne shi ba irin mutanen yanzu bane da za su yi abubuwa na rashin mutunta juna da rashin eh, abinan girman ganin girman juna eh, kawai ka ga duk an zo ana ta wargajewa akan wasu abubuwan da bai taka kara ya karye ba ka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa tukhfi fi nafsi kama Allah mubdihi shi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyewa a ransa shine wannan maganar da mala'ika ya gaya masa cewa fa zai auri Zainab wannan shine abin da yake boyewa ai tunda Allah ya ce mallahu mubdihi abun da Allah zai bayyana shi malamai suka ce da son ta yake yi ai Allah ce zai bayyana abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake boyewa ya ba bai bayyana ga mutane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Zainab ko bayan Allah ce zai bayyana ashe kenan abun da Allah zai bayyana shine auren Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Zainab wannan kam an sanar da shi zai aure ta kuma yana boye shi a zuciyarsa don bai ga kowa ba hatta aisha radiyallahu ta'ala anha tace da akwai abu da zai boye na wahayi da ya boye wannan abu saboda ya dame shi sosai ya sa cikin ya shi cikin tashin hankali kuma kowane ne in ba don tsari na Allah subhanahu wataala shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in an tashi masa abu na jarrabawa ya fi na kowa ne to kaga a yau a ce kai a maka irin wannan jarabawa ba za ka iya zama ba da eh, ka je ka aure wa wani yaron ka da ya tashi a gidanka ka nemo masa ka zama kai ne mai hada kayan aure kai ne mai bada sadaki kuma kai ka nemo masa kace ita zai aura ka shawo hankalinta ka shawo hankalinsa ka hada su aure kawai gobe a zo a samu ya rabu da ita kawai sai ka zo ka ce a daura muku aure sai da ka daura gari to shi yasa jarrabawan da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ko ta ina babban magana ne komai yakan zo ne da girmansa kai ka ce ba za a iya warware abun ba amma da ke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma don a gane Allah shine Allah kuma lalle shi manzon gaskiya ne sai ga Allah ya san ta inda yake warware abun. shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce kana ta ɓoyewa a ranka abinda kuma lalle Allah zai bayyana shi shine masu kiran ƙarya suke cewa da bayani raunana suke cewa yana ɓoyewa a ransa ana nufin ɓoyewan son Zainab wannan ƙarya ne ai Allah ya ce mallahu mubdihi abinda Allah zai bayyana shi Allah bai bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ta Allah ce wa takhshan nasa kana tsoron maganganun mutane wallahu ahqqu an takhshahu kai kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya cancanci ka ji tsoron sa kowaye ma Allah ya kamata ya ji tsoro karka damu da maganganun mutane in akan gaskiya kake in ba akan gaskiya kake ba wannan kuma wani abu ne da Allah ce falamma qada zaidun minha wa taran lokacin da zaid ya gama bukatarsa da ita ya ji cewa kawai shi fa ba zai zauna da ita ba ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka rike matarka ya koma ya ga ina shi fa ba zai iya zama da ita ba to bai tashi zuwa ba sai da bayanin ya sake ta da ya tashi dawowa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bayani labari ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba izini yake nema zai sake ta ba eh kawai sai zai ce ya rasulullah shi fa ya sake zainab kaga yanzu kan magana ta kare saboda haka Allah ya ce falamma qada zaidun minha wa tara lokacin da zaidu ya gama zamansa da ita ya ga ba zai iya ba sai ya ce ya sake ta da ya ce ya sake ta shikenan sai ta shiga idda da ta gama idda tana gama idda sai Allah ya daura aurenta a sama don a fitowa mutane ta bayan gida ta inda ma ba su isa su ce komai ba e kaga inda a ce Tun da Allah ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ta to da an bar auren a ƙasa a cikin mutane shin annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ya ce yana son ta ne ya aura ko kuma neman ta zai yi har a daura musu aure mutane ne za su daura auren ko ya za a yi kaga in haka ne ya faru to za a gaskata maganar cewa ashe kenan dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ta to amma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san yadda aka yi ba ba wanda Allah ya ba a to Allah sai ya yi shawarin wani Allah subhanahu wataala shine Allah ce falamma qada zaidun minha wataran lokacin da zaidu ya gama maganarsa da ita ya sake ta Allah ce ka ha sai muka daura maka aure da ita a sama aka daura auren ba sadaki ba shaidu Allah shine shaida Allah shine ya wakilci sadakin gaba daya Allah shi ya daura auren zawwajina ka shi ma nan sallallahu alaihi wasallam yana zaune ne kawai sai aka aika malaika Jibrilu malaika jibril yana zuwa sai ce masa tashi ka tafi gurin matar ka sai ce wace mata ta kuma sai ce Allah ya daura auren ku da Zainab tashi ka tafi gurin ta magana kawai ta kare wannan tsarin Allah kenan shi yasa in kana neman haruguwa ka ji maganganu sun yawa to samu harkar auratayya shi yasa sai Allah ya magance abin gaba daya sai aka daura auren ta gaba daya daga sama da aka daura auren ta aka zo aka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam miji bai san komai a cikin an daura ko ba daura ba sai da wahayi ya zo masa sai da malaika jibrilu ya zo ya bashi labari ya ce masa tashi ka tafi gurin matar ya ce to sai ce an daura auren ku da zainab a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ce mata zai shigo don umarni ne kawai daga Allah da ya waiwaya gefensa sai ga zai ibn na harisa yana zaune shi mijinta na da sai ce masa tashi ka je ka ce wa zainab ina zuwa ka je wani babban aiki ya ce tashi ka je ka cewa zainab ina zuwa zainab na harisa lawa an ya ce da ya tashi yana zuwa da ya kalli zainab sai ganta wata ta zama wata babbar mutum a gabansa ya ce kwata-kwata dama ba kalarsa ba ce ya ji a lokacin sai ji gaba ɗaya kawai ta zama uwa take sai ji ta zama uwa ya ce wallahi bai taɓa tunanin wannan mata ce gare shi ba ta riga ta zama uwa kawai yace yana kallon ta abin da ji kenan sai ce mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa ita kuma tana ganin sa sai cewa ya zama danta tace ba ta Allah subhanahu wataala tace take ba da labari ba ta taba jin cewa wannan ya taba zama na ba ta ma tuno wannan ba shi ma bai tuno wannan ta taba zama matarsa ba duk Allah ya mantar da wannan tsarin Allah kenan so da kawai sai Allah ya ce abin sai zai da harita ya ce mata Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa shikenan sai ya dawo sai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya mata shikenan Allah subhanahu wataala ce ka ha muka aure maka da shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga gurin ta yana shiga shikenan kuma sai ya zama ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin miji shi kuma ya ganta a matsayin mata yanzu haka Allah ya tsara abu shi yasa wani sa'i idan ana abu na surutu na mata a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku yi shuru. zawaje kunna ahali kunna ko duka gaba ɗaya iyayen ne suka daura muku aure wa zawaja lillahu min fawqi arshi hmm. eh, ni daga saman al'arshi Allah ya daura mun aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da ku asali ni daga saman al'arshi aka daura mun aure kuma Allah ne ya daura mun aure ba maganar shaidu yanzu da an ce a neman mutane sun shaidu ka da wasu munafukai da sun samu bakin magana hmm. sai ga sun zo ɗaurin auren amma da su ha ba ai wannan aure kaje eh je. ai kaza ka ina sai Allah ya gama da abun gaba daya haka mutane suke yawa musamman in mutum ya zama ko wani mai alaka ko da addini ko abun shi kullum jira ake a ga laifinsa ko ba laifi bane ma me da abun laifi ake to a ce a irin wani zamanin mu ne mutum ya samu da irin wannan haka kawai zaka ji ana labari ƙarya ka ji mutum yana bayani a ka da za ka tsaya ka ji labari sai kai mamaki musamman in abu da ya shafi auratayya ne ci ai kaza kaza kaza kaza wanda mace kaza kaza kaza kaza shikenan to wannan duka da su ake kankare zunubi da su ake kankare zunubi gaba ɗaya ne ya faɗa ya faɗa wancan ma ya faɗa wancan ma ya faɗa kawai sai a kankare zunubi sai daga ka. in ba irin wannan na baka je ko ina ba amma ya ka samu irin wa'annan sai kankare maka zunubi saboda kullum kana sabawa wa Allah amma idan aka ce kaza aka ce kaza aka ce kaza yawa to shi za zaka samu tsangwama ta ko ta ina har a cikin yan wanka wanda ya ce wannan wannan ya ce wannan saboda kan mutane zai kulle wani a ah, wani a wani mutumin kirki ne amma matsalarsa daya kaza kaza kaza kaza kaza sa daya kaza kaza kaza kaza kai in mutu ya baka labari kai ka ce a gida ne suke zaune amma ina bai san kalaba bai san komai ba kawo ƙarya kai zai wada ka gani ne ce an gaya mana daga majiya mai tushe na ji sai <laughs> daga majiya mai tushe na ji wani mutumin kirki ne amma matsalar sa ɗaya ne shine kaza kaza kaza cikin sai mutum ta maganganu ne ta maganganu yana ɗiban abin da yake so ya ɗiba ba abin da za a mana tushe sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya magance abu don wannan aure da a ce a ƙasa aka yi shi da munafukai sai Allah ya samu da za su fara to amma da ke a sama ne kuma Allah ya bada labari wannan ayar ba wanda zai goge ta maganar Allah ce don haka maganar tsarin munafikai kokari suke wai sai sun fassara wa na nafsika mallahu mubdihi cewa wai annabi sallallahu alaihi ya boye so ne na zainab wannan duk ba ba magana ba ta gaskiya mallahu mubdihi ai Allah yace kana koyewa a ranka abun da Allah zai bayyana shi kuma Allah ya bayyana shi shine aurensa da shi da ita amma Allah bai bayyana son son sa gare ta ba kuma Allah ya ce zai bayyana da a ce akwai son sa gare su da Allah ya bayyana amma ina Allah subhanahu wataala ya gama kuma kamalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta inda Allah zai bar shi wani na kaso ya same shi da Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuntunin yana son Zainab da ba za ma a bari ya nema wani auren ta ba da sai kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sai Allah ya sanya masa auren ta tun farko amma wannan wani abu ne kawai Allah ya yi niyyar yi a gidan annabta ba mai iya ɗaukar wannan nauyi sai wanda ya cancanci ya ɗauka shine manzo sallallahu alaihi wasallam yasa kowa gwargwadon girmansa da rikonsa da Allah da gwargwadon rikonsa da addini gwargwadon jarabawan suke zuwa masa ta kwato da bangare ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal wanda suka fi kowa samun jaraba su ne annabawan Allah sannan sai masu kamantawa masu kamantawa gwargwadon kamantawa gwargwadon jarabawa za rabi mutum ta inda baya tsammani har sai ya haɗu da Allah wa laysa alaihi khati'a babu kuskure komai Allah ya wanke masa wani sai da maganganun mutane da tsangwama da me da karerai a kanka da sauransu da wannan za a wanke maka zunubai ran da mutum ya mutu sai ga kawai a da ma sun ci gaba da faɗa da an wanke masa zunubi to haka nan Allah subhanahu wataala yake daga darajar waɗanda ya so daga cikin bayinsa Allah ya taimake mu da haka Allah subhanahu wataala ce ka ha muka aurar maka da ita likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara saboda kar ya zama a samu laifi ya zama laifi ga muminai a cikin auren matan wato waɗanda suka yi da ma'ana waɗanda da suke jingina su da kansu a ɗanwane, wane ɗan wanda suka a jahiliya to irin waɗannan idan mutum yana da mata ya ga cewa za su rabu suka rabu to idan har wani shugabansa ya ga yana son ya aure ta to babu laifi sai aka faro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan an yaka ne don ƙara ƙarfafa kawar da al'adar ta banni wato al'adar mai da dan wani naka da a ce zai bin harisa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne na cikinsa da ya zama haramun mutum ya auri matar ɗansa ko dan yaro wa halailu abana'ikum alladhina min aslabikum Allah subhanahu wata'ala cikin matan da ya haramta wa mutum ya aura ya ambata wa halailu abana'ikum alladhina min aslabikum da halal din ku waɗanda suke daga tsatson ku tsatsonku ku waɗanda suke daga tsatson ku in sun rabu da matan su wannan haramun ne ku aure su to don a ƙara ƙarfafa kawar da tunanin zai bi ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda annabi sallallahu alaihi ya rasu ya bar ya ce kawai fatima radiyallahu ta'ala dukkan ƴaƴansa su riga sun koma ga Allah kafin shi sai ita fatima radiyallahu ta'ala ita ma watanni kawai ta yi bayan rasuwarsa ita ma ta koma ga Allah to amma in akwai wani ɗa namiji to za a iya samun wasu abubuwa na bayanai a'a a ce za a yi gadon abun da ba a gadansa ko wani abuwa ko wasu mutane su shigo da rikici cikin harkar addini amma sai Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa dukkan yayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun rasu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai daya ita ce Fatima radiyallahu anha ita ma bayansa da watanni ta koma ta haɗu da Allah to wannan tsari ne na Allah don haka sannan ba a so a ga wani mutum an jingina shi da alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadda baya ciki ko da nassin qur'ani ko da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zai duba bin harith ku manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wa maulahu shi za fa in lam ta'lamu abahu fa ikhwanukum fi din wa mawalikum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum haka matsayin zaid bin haritha yake to shi sa Allah ke ƙara ƙarfafa wannan matsayin yace abuna ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri matar da Zainab abuna Zaid bin Harith ya zai ibn harisa ya rabu da ita don haka Allah ya ce mun yi haka ne don kare zama an samu laifi ko kuma jin kyama ko kyankyami ko laifi ga muminai idan yaransu sun sake wato matansu to su iyayen gida din suna da daman aura idza qadaw minhunna wa lokacin da su yaran suka fidda abunan suka gama bukatunsu da wannan matan Allah ta wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah ya kasance abun aikatawa ne ka lokacin da Allah ya tsara aurar da Zainab ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya sai hana domin lahi maf'ula duk al'amarin Allah da yace zai faru sai ya faru haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai faru haka dole sai da ya faru kuma ya faru Allah yayi gaskiya ba abun da yake gagaran Allah na'am ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الله سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له babu wani laifi ko kaɗan akan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da Allah ya farlanta masa ya tsara masa Allah yana ƙara wanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana abin da Allah ya sanya zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya aura gare shi to babu laifi a kansa don ya aura balle ba ba ma neman auren ne ba Allah subhanahu wataala ya tsara auren ya gama da shi to duk wata mata da ta cancanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ba haramiya bane ya aure ta to babu laifi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta don ka auren Zainab binti Jahsh da yi bai kamata su ji a su cewa kai wannan abu ya bai yi ba ko wani abu a ma kana ala nabi min harajin fi ma faradallahu la Allah ta sunnata Allah fi alladhina khalaw min qabl wannan shine sunnar Allah cikin dukkan da suka shuɗe annabawan Allah an jarrabe su duk abin da Allah ya farlanta musu ya wajabta cewa zai faru a rayuwarsu to in ya faru baya zama laifi wannan sunnar Allah ne a cikin annabawansa ba daga kan annabi sallallahu alaihi aka fara ba duk abin da Allah ya tsara wa manzanni da suka shude to haka yake faruwa kuma in abu na halal ne to bai taba zama laifi gare su ba wannan tsarin Allah ne cikin dukkan annabawa Allah ce wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah ya kasance kaddararre ne wanda Allah yake kaddara shi makaduran kuma abin kaddarawa wato Allah yakan gwargwaje abu kuma abu ne na gwargwajewa abu ne na kaddarawa in Allah ya tsara abu babu wanda ya isa canja shi tsarin Allah shine daidai duk wani tsari yana iya zama akwai matsala tattare da shi amma banda tsarin Allah subhanahu wataala na'am الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الله سبحانه وتعالى da ya ce ma kana alal nabi min harajin fi ma farada Allah la yace sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl sune annabawa shine sai faɗi sifan su suwaye alladina khalaw min qabl waɗanda suka shuɗe tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce alladina yuballighuna Su sune waɗanda suke isar da sakonnin Allah suke isar da manzanci da sakonnin Allah sune manzanni wa yakhshawnahu kuma suke tsoron Allah in kadai wala yakhshawna ahadan illa Allah ba tsoron wani in ba Allah ba ba wanda yake tare musu da hankali sai Allah Allah subhanahu wataala kadai suke tsoro shi suke tsoron azabarsa shi suke girmamawa shi suke bauta kadai ba sa hada shi da wani waɗannan su ne annabawan Allah to haka al'ada sunnar Allah take a cikin annabawan Allah duk abin da Allah ya tsara wa ɗaya daga cikin annabawa da suka shuɗe tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya tsara zai faru to babu wanda ya hana shi haka kuma duk abin da Allah ya tsara musu cewa halal ne gare su to babu wanda ya sai haramta haka Allah subhanahu wataala ya tsara wannan haka suka shuɗe suke yi kuma su ne manzanni waɗanda suke isar da saƙonnin Allah subhanahu wataala suke tsoron Allah ba sa tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala Allah ce wakafa billahi hasiba Allah ya isa mai hisabi je a faɗi duk abin da za a faɗa Allah zai hisabi da tashin alƙiyama haka nan duk wanda ya magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala zai hisabi ranar tashin alkiyama haka duk wanda ya faɗi magana akan wani ko ya faɗi magana akan wata ko ya ƙarya ko ya faɗi jita-jita ko ya annalimanci ko ya abin da ba daidai ba wakafa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai lissafi yayi hisabi ranar tashin alkiyama shi za wanda yake tsoron hisabi zai taka tsantsan da magana akan bayin Allah wanda kuma yake tunanin zai faɗi abin da ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama sai dai a sani cewa wani sa'i mutum kan faɗi magana a kan wasu bayan Allah ya samu matsala tun a duniya tun a duniya wani bawan Allah in kace za ka ja da shi to za ka samu matsala inna ibn man adali waliyan faqad azantu bil harb Allah ne ya faɗa waliyan Allah ba wanda ya san su a cikin gasa wani za ka zo ka taba shi to ka samu matsala kuma a rayuwa wani ya fita a gidansa ba mala'iku ma sa suke yi ba ma mutane ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana sane da bayinsa kuma yana gani mutane kuma a yanzu kace-kace maganganun bayi yayi yawa a bakin su a faɗi wannan a faɗi wancan babu wanda yake tsira daga gulmace-gulmacen mutane sai kawai in Allah ya kare ka baka gulma sai ko kuma baka yi sosai shikenan ka dan huta ka dan huta amma mutane ina ga wani a cikin gidansa masu yayi gulma da matansa yayi ta gulman gidan wani ya ta birnin wani mutum a cikin gidansa matarsa za ka ga wani surutu yake da shi da ka yi zo ya samu matarsa ko matansa shi kenan kawai caccacacca malam wani ya yi kaza allajuwa wani ya yi kaza ai kaza kaza shi ta labarin gida ne alhali gidansu kuma tarkace ba abin da ya kai shi tarkace dukkan tsari na Allah babu a gida da tsari kawai na tunanin duniya da tsari na wasu abubuwa a za ka ga ana ta gulmace gulmace shi kenan kawai Allah subhanahu ala. yana jin duk abin da ake faɗa kuma yana nan zai yi hisabi ranar tashin alƙiyama mutum zai daina kansa ba zai je da sallah da zakka a bawa mutane ya je da sallah da zakka duk an raba wa mutane saboda al-muflis kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbai atadruna man al-muflis kun san waye fallashashe wanda zai zo suka ce fallashashe wanda bai da kuɗi ce a'a wanda zai zo ranar tashin alkiyama ya zo da zakka da sallah da azumi da komai sai dai kuma zai zo wa shata ma haza ya zagi wancan wa akala mala haza ya ci dukiyar wancan ya zalunci wancan fa yukazu haza min hasanati fa yuqa haza min hasanati a dau wannan ladan nasa a bawa wancan a dau wancan a bawa wancan har ladan su kare illa dai kare kuma sai su maɗebo zunuban jama'a don ba su kare ba Allah kuma baya zalunci sai su maɗebo zunuban jama'a maganganunsa da kai a guri kaza maganganun da kai a guri kaza annamimancin da kai a can ƙaryar da ka faɗa a can duka sai a ɗebo a cika mutum shikenan fa yutra fi da an je ana tunanin zai je aljanna sai gashi ya tafi wutar jahannama Allah kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine al-muflis kaga ba wai zai je lahira ba komai bane a'a da sallah da zakka da azumi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi yasa har ce shine mai kiba mutane a cikin wutar jahannama haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ba a kiyaye harce ba muna salloli muna ɓata lokaci muna salloli amma ladan in mun yi sa'a sallan ta karɓu kenan ladan muna ajiyewa mutane in mun yi sa'a azumin ya karɓu azumin muna ajiyewa mutane in mun yi sa'a zakkar masu zakka kenan in mun yi sa'a masu sadaka in wasa duk abubuwan da ake yi in fa ya karɓu ne tukunna ake samun ladansa a lahira ake samu har abiya wanda aka aka aka maganganun su ko aka zalunce su ko aka cuce su mutane da yawa yanzu daga zalunci sai cuta sai maganganu sai sauransu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai hisabi ranar tashin alkiyama na'am ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سي الله يقال ميميتا كوري الآدم تبني kore al'adar mai da dan wani naka domin ɗin na ayu duk gaba ɗaya da abubuwan da ya faru da aurar da zainab ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka ana ƙara kore cewa fa zaid ibn harisa ba ɗansa bane saboda haka Allah subhanahu wataala yake bayani kuma duk wanda suka yi maganganu suke ta maganganu a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ce wa kafa billahi hasiba yau Allah shine zai hisabi da tashin alkiyama to sai Allah sake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa bai zama baban wani daga cikin mutanen ku ba mazaje ba ko maza da mata duka iya ƴaƴansa su ne ƴaƴansa guda bakwai iya ƴaƴansa su ne amma dukkan wasu koma bayan wa ƴaƴansa to ba su zama ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamanto baban wani daga cikin mutane ko mazajen ku ba a'a walakin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa rasulullahi shi manzon Allah wa khataman nabiyina kuma shi cikamakin annabawa ne wanda ke nuna babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne domin Allah subhanahu wataala da kansa ya faɗa babu kokonto lalle annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa khataman nabiyyin kuma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyin shine manzo na ƙarshe a cikin dare Isra'ila manzo na ƙarshe shine annabi Isa alaihi salam bayan sa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyin gaba daya shugaban manzanni gaba ɗayan su a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama khatamun nabiyyin shugaban manzanni gaba ɗayan su saboda da kansa ya faɗa bayan faɗin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ce khatamun nabiyyin shi ga malamai sun bayyana cewa khatamun nubuwa wato stam na annabta da Allah subhanahu wata'ala ya manna a kafadun dukkan annaba ko kasan kafadun su na nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a tsakanin kafadun sa guda biyu ya zama khatamun nabiyyin shine cikamakin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walakin la nabiyya ba'di babu annabi bayana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe babu wani annabi da zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam hatta annabi isa alaihi salam da zai dawo a ƙarshen zamani daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra akwai dawon annabi isa alaihi salam to dawon annabi isa alaihi salam a ƙarshen zamani wannan zai zo a matsayinsa na mai aiki da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ne a matsayin sabon annabi ba a zai aiki ne da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam haka zama khatamun nabiyina shine annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi isa alaihi salam ba zai zo ne a matsayin sabon annabi haka aka sake samun annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a'a zai zo a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka tabbatar da cewa annabi isa alaihi salam ya samu falala mai girma don ya zama manzo ga al'ummarsa kuma ya shigo al'umma ne muhammad sallallahu alaihi wasallam manzancinsa bai sauka ba a rage komai daga manzancinsa ba amma kuma ya yi aiki da shari'arsa sannan kuma ya zo yana aiki da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyin babu wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai zo shi yasa su musailamatul kazzab duk suka zama makaryata waɗanda suka yi iddi'a'in nubuwa suka yi ikirari da da'awar cewa su su ma annabawa ne a su suna da'awar cewa a Allah ya aiko su duk wannan da'awa ce ta ƙarya wasu suna yi ne don su yi karo da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ƙarya ne da kama kana muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyin tunda aka haife shi dukkan manyan malamai na yahudawa sun sun ba da shaida tun a makka idan ka duba alhafiz ibnu kathir rahimahullah ya ambata a cikin littafin sana albidaya wa nihaya lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam gumaka suka karye a makka an tambayi wani masani wanda ya karanta littafin magabata littafin yahudu da nasara ki cewa amma a bincika an haifi yaro a yau me yasa gumaka suka karye yace a bincika an haifi yaro a yau kuma ku bincika zuriyar bani hashi a can ya kamata a samu yaro aka bincika aka bincika sai daga ƙarshe da ke kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ba shi da mahaifi lokacin da aka haife shi amina ta haihu sannan kuma gida ne wanda ba mashhuri a wajen wadata da kuɗi ba so da yi sa ba a san an haihu ba sai daga baya aka binciko cewa an haife shi wannan har wannan malami ke cewa wannan shine zai zama annabin ƙarshe da a ce zan rayu zuwa lokacinsa da na yi imani da shi haka kuma abu ne eh, eh, kawun khadija radiyallahu anha lokacin da tafi da shi abu da annabi sallallahu alaihi wasallam bahira lokacin da tafi da shi cewa ga abin da ya gano a garu hira wato lokacin da yake garu hira yake yake kede kansa ya je kogon hira to lokacin ran da ya fara ganin annabi mala'ika jibrilu ya zo masa yake ce masa iqra iqra bismi rabbikal ladhi khalaq annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo gida jikinsa yana bari da ta tafi da shi da ya bincika ya ji bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce haza wanda ya zo gurinsa shine annamus malaika jibril wa huwa alladhi ya'ti al-anbiya yace wannan mutanen su za su kore shi a garin su amma da ina raye lokacin da zan taimake shi kuma zan ya kasance tare da shi shi har annabi sallallahu alaihi wasallam yake mamaki ita amkhurijiyahu yanzu za a yi za mutane na yanda suke ganin muhimmanci na ashe za su kore ni wannan ya tabbatar da cewa shi ma wannan shine annabi na karshe khatamun nabiyyi daga dukkan nassosi da hadithai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyina wato shine annabi na karshe wadda babu wani annabi bayansa ya tabbatar da wannan sannan Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin wannan aya ah, ta alqur'ani cewa wa khataman nabiyyin Allah ce wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance aliman masani ne bi kulli shay'in da dukkan komai duk abin da yake gudana Allah ya san shi babu wani abu da yake gudana face da sanin Allah subhanahu wataala haka Allah ya san abin da ya gudana a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar gidansa rayuwar harkokinsa kuma dukkan abin da yake gudana a tsari na rayuwa Allah subhanahu wataala ya sani na'am يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النار وكان بالمؤمنين رحيما hmm. wannan ayoyi suna tunatar da mutane ambaton Allah Allah subhanahu wata'ala yana tarbiyantar da muminai su zama masu yawan ambaton Allah masu yawan zikiri masu yawan ambaton Allah dare da rana safiya da maraice a kowane lokaci shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yabi muminai Allah subhanahu wata'ala yana cewa allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi ba ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle cikin inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittan sama da halittan ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sabawan dare da ini ini akwai haske dare akwai duhu da kuma yanayin su da suke ciki dare daban ini daban la ayatin liulil albab cikin wannan akwai ayoyi ga ma'abuta zurfin hankali to sai Allah ya faɗi sifansu Allah ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman sune waɗanda suke ambaton Allah a tsaye suna halin tsayuwa bai hana su ambaton Allah ba wa qu'udan hakanan suna ambaton Allah a halin suna zaune bai hana su ambaton Allah wa ala junubihim suna kwance a gefen jambin wato haƙarƙarin su bai hana su ambaton Allah wannan aya ce da take kwadaitar da mutane maganar ambaton Allah a ko da wani irin yanayi kaga wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ko suna tafakkuri a cikin halittar sama da ƙasa suna ganin sama Allah bai halicce ta don wasa ba suna ganin sama abubuwa da yana ƙara musu imani cikin halittar sama abubuwa da yana ƙara musu imani cikin halittar ƙasa wani su ne mumine to mumine a kullum abin da yake raye zuciyarsu shine ambaton Allah idan mutum yana zaune baya ambaton Allah to kamar wato yana ci baya ne a rayuwa kamar misali tsiro ne shuka a ce ba a mata bayi idan shuka ba a mata bayi to bushewa za ta yi za ta soma tana yin yaushi har tana yan kwanewa har ta dawo ta bushe in ta dawo ta bushe ita zama ba ta da amfani shi yasa imani yana samun karfi da karfafa idan ana yawaita ambaton Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ke karfafa bayinsa muminai da su yawaita ambaton Allah shi yasa Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani udkurullaha zikran kathira ku ambaci Allah ambato mai yawa ku ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asira ku yi tasbihi ga Allah kuna tsarkake shi bukratan wa asila safiya da maraice waɗannan ayoyi idan ka duba rayuwar muminai ko rayuwar musulmai a yau da yawa za ga akwai rauni a ciki uzkurullah zikran kafira Allah yana zaburar da mutane su ambaci Allah amma mutane ba su ambaton Allah da yawa sun fi sha'awan maganganu maganganu na rayuwa ko da maganganu na halal ne ma ya zama bayin Allah duk ba su da lokaci sai maganganu a yi hira a faɗa a kuma a faɗa a yi hiran harkar siyasarsu a yi hirar harkar nomansu da gonansu hirar kasuwarsu hirar abubuwansu ayyukansu ko yaushe zamanto haka har amanta da ambaton Allah wannan kuskure ya zama wajibi mutum ya zama lokutan ambaton Allah su fi yawa yana daga cikin rauni kaga mutane tsakanin mutane da Allah ya yi an samu gibi an samu gibi tsakanin mutane bayan Allah da Allah subhanahu wataala mahalicin su akwai gibi mai faɗi saboda mai mutane ba safa suke ambaton Allah ba rashin ambaton Allah ya sa mutane suka fada cikin damuwa a rayuwa sun fada cikin damuwa a rayuwa komai ya taba mutum shi kana kawai sai ga mutum ya jibe gaba daya karancin ambaton Allah yake sa mutane kaga an samu karancin nutsuwa a cikin mutane saboda ba ambaton Allah sosai daga gari ya waye mutane kawai harkar rayuwa ce zalla in ka da yan uwanka an jima kaɗan ko da maganganu na halal ne zagari harka ce kawai ta duniya da gina duniya in ba a yi sa'a ba kuma yawancin maganganun na haramun sau da maganganu ne na wa 'yansu mutane inda duk ka ga mutum biyu zuwa uku sun haɗu musulmai to in an yi sa'a suna hira to yawanci magana ce ta duniya ba ɗaya da yake tunatar da biyu lahira a cikin mutum ku da suke zaune ba safai za ka samu wannan ba ko a tsaya ana salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba safai ake wannan ba an jima kadan zaka ji an koma maganar wanda ya wuce ayi maganar sa ko kuma an koma maganganun wasu bayin Allah ko a dauko labarin shagon wane ko a dauko labarin aikin wane ko a dauko labarin gidan wane ko a dauko labarin abubuwa wanda suke dukkan su haramun ne da kuma cin nama wanda gwargwadon cin nama gwargwadon zunubin da kake tarawa sannan ɗaya da ladan kake yi wani sai zamanto in a gurin aiki ne ma'aikata idan ka je mutane suna zaune kawai banda cin nama babu da aka saba yi mafiya yawa sai wanda Allah ya kare wanda Allah ya kare za ka ga suna iya maganar su da ta shafe su amma mafiya yawa za ka samu cin nama kawai ake idan aka je harkokin abin masana'antu yawanci nan ma haka in dai mutum biyu uku sun haɗu to yawanci cin nama ne wani ya zo ya tafi yanzu sai ya samu sa. ba kuma bari magana ta alheri ko kuma yabonsa da alheri ko kuma faɗan alkhairansa ba a maganganu kawai na muzantawa to wanda sai zamanto al'umma suna cikin irin wannan rayuwa sai suka manta ambaton Allah da haka sai zama rayuwa ta cika da imuwa ta cika da damuwa da imuwa da rashin nitsuwa da rashin kwanciyar hankali ko da mutane suna samun kuɗi ba su da kwanciyar hankali ba su da nitsuwa babu cikakken security a tsakani kowa bai fi karfi samu matsala ba a harka ta security karancin ambaton Allah karancin ambaton Allah yake sa mutum ya fada cikin cin haram da gangan da sanin ka kana fada cikin haram ba za ka iya haƙuri ba karancin ambaton Allah yake kawo wannan karancin yin wirdi da azkar wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi karancin wannan yake sa duk komai yana iya rudar da mutum idan an dan rasa kuɗi a aljihu shi ne kawai sai tashin hankali idan an dan rasa wani abun nan da tashin hankali wannan duka an ambaton Allah ke kai mutane ga wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye allazina amru zikrullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila wannan ayoyin insha Allah ta'ala ina ga muna raye gobe zamu karanta su da bayanin irin matsalolinmu na yanzu na rashin ambaton Allah da kuma irin yadda mutane suke wasa hatta da addu'o'i da ambaton Allah da azkar na safe da azkar na maraice azkar na abubuwa duka wanda ba mu damu da yi ba za haka muka samu kanmu a cikin wani irin yanayi da babu amfani wallahu ta'ala alam Allah samu dace أعوذ بالله من الشيطان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما الله يسرك يا الخير الله يجعل الله خير باذن الله

kasuwan da aka shi shi ne ke roƙo a tsaya shi da addu'a Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi ya ce mahaifinsa yana fama da hannu tsawon kwana goma sha baya da ta yi da addu'a Allah ya ba shi lafiya Wani shi da fi karfe su wajen neman aiki wannan aure wannan matan suna juna don ku sa kai da ruwa da sauke ta lafiya Wani shi da bukata na alkaiwa don wani ku sa kai shi da wanda shi na sa kai shi da ruwa ya samu ya je aikin hajji da sauke kawai wanda shi na sa kai shi da ruwa da ba shi ikon haka shi a kura'ani Wani shi matsala na kasuwanci rashin ciniki ku sa kai shi da ruwa Allah ya kace mutum ya albarka wannan ba shi wannan jari ne albarka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatun bayan Allah su ce su da addu'o'i na fatan Allah su wani wata da karbi addu'o'in masu neman aiki Allah azurta su da aiki mai albarka wadda aka ambata ba lafiya ko mahaifinsu ba lafiya muna fatan Allah su wata da ba shi lafiya wadda kuma ɗansa an rasa ina yake tungu a tabbatar ko ya rasu ko bai rasu wani wata Allah bayyana shi ah, Allah su wani wata ya sa a ga inda yake dukkan wanda suka turo da wanda suke bukatan harka ta ciniki wani fatan Allah ya kawo ciniki mai albarka ah, yawanci jama'a suna cikin irin wannan bukatu Allah su wani wata ya kawo ciniki mai albarka da wanda suke juna Allah su wani wata ya sauke su lafiya ba su zuriya tsayi ba wanda suke neman aure Allah azurta su da aure mai albarka kowa da abin da ya ambata muna fatan Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana da mu da iyayen mu da kakanninmu zuriyar mu da iyalan mu Allah ya hada mu cikin jannatul firdaus Allah ya sa daga cikin wanda suke dacewa da alkhairai da Allah subhanahu wataala ke bayarwa a wannan wata mai albarka Allah subhanahu wataala ya hada mu gidan aljanna firdaus اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نجم